But things have changed in a more complicated way. The source of revenue for the government of Nigeria, which Hakika lamura sun canza ta hanya mara daɗi. Inda babbar hanyar kuɗin shigar Najeriya wato man fetur farashinsa ya yi ƙasa da kusan rabi, don haka wani babban abin damuwa ne. Shugabar hukumar lamuni ta duniya Christine Lagarde ke magana bayan ganawa da shugaba Buhari a ziyarar wuni hudu da ta kawo nan Abuja. We discussed the challenges ahead stemming from the oil price reduction. Lagarde ta ci gaba da cewa mun tattauna batun raguwar farashin man da shugaba Buhari da hanyoyin natsuwa wajen tafiyar da lamuran kuɗi don biyan bukatun karuwar yawan mutane ta hanyar matakai na dogo da gajeren zango. Hakan kuma zai nasara ne ta hanyar gano hanyoyin samun kuɗin shiga na cikin gida. requires that revenue sources be identified in order to compensate the shortfall resulting by the oil price decline. Shugabar ta kara da cewa bata zo Najeriya ne don zantawa kan ba da lamuni ba, amma tana goyon bayan hanyoyin tattalin arziki da za su samar da kuɗi don gudanar da kasafin kuɗi. Wani ɗan jarida ya tambaye ta, me yasa ƙasashe masu tasowa ke ƙara talaucewa akan ƙa'idojin hukumar ba da lamunin? If I may say, I think that you have a slightly outdated view of the island. Laga ta ce ɗan jaridar na maganar shirin hukumar a da ne ba yanzu ba. Ta ce tun da ta hau kujerar wannan lamari ya canza ga ƙasashe membobin ƙungiyar 198. Hukumar kan ba su shawari ne kan lamuransu na tattalin arziki a shekara inda mukan tsage musu gaskiya ba don daɗaɗa musu rai ba. Hakanan muna ba wa ƙasashe shawari ƙwararru na inganta tattalin arziki. na ƙarshe shine ba da lamuni bisa ƙa'idoji kuma ba shi ya kawo ni ba yanzu masana tattalin arziki irin su el harun muhammad na kwalejin kimiyya da fasaha na ganin wannan tsari na samun kuɗin shiga shine mafita dangane da abin da ya shafi noma ma'adanai tattaro 'yan ƙasar nan da ake da su a yi amfani da basiransu da ƙarfin da allah ya ba su wajen koya masu abubuwan da ya kamata wajen gina tattalin arzikin najeriya waɗannan abubuwa guda uku babu abin da ya fi su mutane human resource an watsar da mutane a Najeriya ba a basu mahimmanci Najeriya tana ɗaya daga cikin kasashe a duniya inda ake samun leburanci a banza. Ka ini gaba ɗaya a baka naira ɗari biyu ko ɗari uku. In gwamnati tana da hikimomi da dubaru ya kamata a zo a fitar da tsari na musamman dangane da mutanen da muke da su na birni da na ƙauye tun daga wanda ya yi firamare zuwa wanda ya gama jami'a da wanda ma bai yi karatun ba akwai sana'o'i bila adadin wanda za a iya ɗora su a kai su ba da gudunmuwa wajen gina tattalin arzikin Najeriya ya zama mana mafi karfi a nahiyar Afirka gaba kiɗa Za a jira a ga yadda gwamnatin Najeriya za ta bullo wa samun kuɗin gagarumin kasafin kuɗinta na naira tiriliyan shida da alamu dai IMF ɗin sai ta shigo da kuɗi ko da ta bayan fage ne. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.